يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ce daidai da wato ranar 24 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi na biyun rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu dr shehin malami muhammadu sani umar allah ya bashi lafiya za mu tashi a wato ainihin shafi na 448 shafi na 148 gazwatu bani kainuka yaƙin ‘ya'yan kainuka ko kace zuriyar kainuka هي من أولى غزواته صلى الله عليه وسلم مع اليهود wannan yaƙi na banu ƙainuka shi ne wato yaƙi na farko daga cikin yaƙe-yaƙen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da Yahudawa. fagazawatuhu sallallahu alaihi عليه وسلم مع yahudi. yaƙe-yaƙen da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da Yahudawa wa in kanat mukhtalifatan fi zamaniha duk da cewar sun sassaba ta bangaren lokacin da aka yi yaƙi lokacin da aka yi wani yaƙin ba lokacin aka yi wani yaƙin ba walakinnaha muttafiqa fi asbabiha sai dai duka sun yi dace sun haɗu a ɓangaren abin da ya shafi abin da ke jawo yaƙi lokutan yaƙin ya bambanta amma abin da yake zama sanadin yaƙin da ya gudana tsakanin manzo da yahudawa akan samu wato abu guda ne wahiya khiyanatul yahud shine ha'incin da yahudawa suke yi shine sanadi shine sala wa ghadarihim ko wa gadaruhum da kuma wato ainihin karya alkawar shine sanadi shine sanadiya ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iso garin Madina muhajiran min Makka yana mai yin ƙaura daga garin Makka yana mai baro garin Makka zuwa Madina وجد بها من Yahudi ثلاث قبائل ya sami Yahudawa a cikin garin Madina har wato ƙabilu daban-daban ƙabilu uku. Min ƙaba'ilihim mashhura daga cikin ƙabilun da suke da su waɗanda suka shahara suka yaɗu, wahun banu ƙainuka su ne na farko akwai su waɗannan banu ƙainuka zuriyar ƙainuka wa banu nadir da kuma zuriyar nadir wa banu ƙuraiza da kuma zuriyar ƙuraiza fa'aƙada ma'ahun mu’ahadata sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙulla yarjejeniya da su wa kana min nususi hadhihi al mu'ahada ina daga cikin gundarin bayanin da ya gudana a wannan wato yarjejeniya da suka yi Allah yu'inu alaihi ahada kada su taimaki wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasta agaza wa wani akan fada da musulunci da musulmi wa inda hamahu aduwun idan kuma wani maƙiyi ya zo masa ta ba zato ba tsammani ‘yan farmakin gaggawa 'yan farmakin baka shirya ba cikin makiya idan suka kawo manzo hari nasaruhu sun yadda za su taimaka masa walakin na yahud sai dai yahudawa wahum ahlul gadari wal khiyana su fa dama ma abota karya alkawari ne da ha'inci lam yafu bima ahaduhu don haka ba su cika abin da suka yi wa manzo wato ainihin alkawarinsa ba alaihi a kansa ba su cika wato ainihin yarjejeniyar da suka yi da manzo ba a gazwatu bani kainuka ba da gazwatu badarin kubra yaƙin ‘ya'yan kainuka cikin yahudawa ya afku bayan gudanar ko faruwar yaƙin badar mafi girma fi sanati thaniya lil hijra a shekara ta biyu da yin ƙauran manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana yahudu bani qainuqa min ashaddil yahudi wa aqwahu su waɗannan yahudawa na zuriyar qainuqa ƴaƴa ga qainuqa su ne mafi tsananin ƙarfi da kuma wato ainihin a ce yawa ko wani shiri na tanadi a tsakankanin yahuda da manzo ya a madina sun fi banu nadir sun fi banu ƙuraiba walamma ra'au nasarar ta'ala lirasulihi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga nasarar da Allah ya bayar ga manzansa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a yakin badar wa ashabi da nasarar da Allah ya bayar ga sahabban manzo yawma badrin a ranar yakin badar wa anna kalimatal muslimina qad zaharat suka ga cewa lallai kalmar la ilaha illallah da musulmi ke kai ta fa bayyana ta fito fili ta yi ƙarfi wa daulatahum qamat haka na ma kuma daular su ta zauna da ta tsaya da gindinta ta kafu ghadahum dalika sai haka ya bakanta musu rai sai suka ji basu ji dadi ba haka suka so ba fa azharu al-ghadaba wal hasada sai suka wato bayyanar da fushin su da kushe wal da kullata da kullata al fi qulubihim wanda i wato an sami gindin zama cikin su wanda wato anin ya tattaru idan dazo a cikin wato su وقد ورد في أسبابها ما كان من تحديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم har wa yau ya zo cikin dalilan da suka sa aka yi yakin banu kainuka shine jan kunne da suka wa manzo sallallahu alaihi wasallam hina nasahahum lokacin da ya musu nasiha ba da ghazwati badarin bayan yakin badar ce to ku da muke zaune da ku da yarjejeniya da alkawari a tsakaninmu ku tsara alkawari ku kiyaye sabawa banda ha'inci kun ga abin da ya faru da wasu wanda suka zalunce mu da akwai dangantaka akwai kusanci amma hakan bai yi rana bai amfani ba saboda manufa ta bambanta to bai kamata ku kuma da ake zaune tare da ku ba a samu baraka daga gare ku amma me zai faru fa qalu lahu sai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammad kai muhammad la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kada zuciyarka ta rudu da ganin cewar ka kashe wasu ayari na quraishawa ko jama'a quraishawa kanu aghmaran waɗanda ba su da gogayya al'amura na rayuwa la ya'rifuna al ba bas san yaki ba innaka law qataltana da a ce ka kara yaki da mu la arabta anna nahnu nas da ka san mu ne mutane wa annaka lam talqa mithlana da ka san cewar baka taba cin karo da irin mu ba mu ba kan wallasa bane eh inda ba haushe ko to shine nan suke faɗa su ma to kaga wannan ai wani jan kunne ne da nuna cewar su wasu ne sun fi gaban aja da su to wanda ya wannan kaga somu somun hauka in ji bahaushe zubar da yau eh, in ka gasa wato kare na sansana takalmi auka zai to da haka da yiwuwar za a karya alkawari kama anna min asbabiha mubashira kamar yadda yana daga cikin dalilan faruwar wannan yaƙi na kai tsaye isa'atahum lil mar'atil muslima fi suqihim munana wato halayya da munana abin da suka yi munin abin suka yi ga wata mace musulma daga cikin matan musulmi a kasuwar su wato banu qainuqa din id aqada yahudiyun. abin da ya faru ko wani ba yahude ne ya kulle sa'id wanda yake gosmeti ake ce musu ko masu kera harkar dan kunne eh, irin su wato anin e eh, masu wannan dai sana'a masu kera abubuwan wato dan kunne eh to yana irin wannan sana'a sai ya kama wato anin tsarfa saubiha gefen zanin wannan mata musulmi sai ya daure da wani guri bata sani ba falamma qamat tana tashi ba zato ba tsammani in kashe sai ta tsiraici fa ku biha sai ku suka tuntsire mata da dariya fasahat ganin ta yi tsiraici da kuma ashe da sanayya suna sana suka yi sai ta yi ihu dan wanda ya fara maka haka bata san me zai biyo baya ba fawasaba rajulun min almuslimina ala sa'id sai wani musulmi daga cikin musulmi i daren mikiya akan wannan wato ainihin ba yahude faqatalahu kan kace mai wannan ya kashe shi ka kaga mace musulma mai kima a cikin society musulmi a da ko a yanzu da mutum zai wuce ai ba matarsa ba ce sai a kashe ta da abin za da ita duk irin wulaƙantar za mata sai mata ba ma yajin cewar wannan yar addininsa ce me yasa me kai aka yi mata haka Allah ka samu daidai wannan abu da ya faru wa shaddatul yahudu alal muslim su ma yahudawa sai suka yi wato nasu shirin suka wato cikume wannan musulmi kan kace mai wannan su ma sun kashe shi kaga maganar alƙawari ta tashi da dama su suka yi tsokana sun ɗauko salon tozarta musulma da ci mata mutunci maganar taimako da kuma wato ainihin kada haɗa kai da su to ba ma haɗa kai ba su kansu suka da kansu fastasraha ahlul muslimi sai ‘yan uwan wannan musulmi suka yi kururuwa almusulmi na ga sauran musulmi alal yahudi akan cewar a kawo ɗauki game da yahudawa akan abin da suka tsoro bal musulmuna nan take musulmi suka yi fushi fawaqa'at fawaqa'at ishtibakatun bainahum wa bain bani qainuqa hankace me wannan guri ya rude an cukumi. sai wato ainihin kawai fada ya kama to asalin shabaka kamar ka ce wato ainihin koma da ake kifi ai wani abu wani zaren yana cikin wani wani yana cikin wani wani yana cikin wani saboda musulmi da yahuda sun cakuɗe ana ta karafiya walamma balaga khabaru khiyanati bani qainuqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da labarin wannan ha'inci na su zuriyar ƙainuka cikin yahudawa ya isa ga kunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kharaja ilaihim wa ashabu sai ya fita gare su shi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa hasaruhum suka killace wato yahudawan banu ƙainuka ta salon sanya musu takunkumin ba zuwa ko'ina hamsa asharata lailan tsawon kwana goma sha biyar ma ga yadda za ku je ku kasuwanci ko cinikayya ku ci ko ku sha ko kuma wani abu ya gudana wa shaddadu alaihimul hisar suka tsananta wato killace su hatta nazalu ala hukumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka yadda cewar za su tafi a kan hukuncin da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hukunta wani hukunci ne anna lahu amwalahum duk abin da suka mallaka na dukiya ya zama na musulmi wa anna lahum nisa su tafi da matayensu ba a da bukatarsu ba wannan ce a gaban musulmi ba wa zurriya su ja 'ya'yansu su tafi da su domin irin tsiya ne in ka ajiye ma tsiya ka gani فامر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من su الله a gare shi ya umarci al'ummar musulmi. شي امرشي الامر مسلمي فكتفوا يسا اكر كدوري حنايه يهودا wannan abaya sai tattar hannunka a baya da shi a daure sai muga da hannun da zaka yi tsiyar da zaka yi wa abdullahi bin ubayy bin salul halifahu to kuma jagoran munafukan nan da ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan ubayy dan salul ina daga cikin waɗanda akwai ƙwaƙƙwaran ƙaƙƙarfan alƙawarin taimakon juna tsakaninsa da ƙabilar yahudawa tun ma kafin manzo ya zo madina alaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya nace wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ilhahan shadidan wa matsananciya cewar ya zai musu haka akwai alkawari tsakaninsa da su gashi shi na cikin musulmi ai musulunci ya zo da cewar idan abu ya shafi wani wato ani, cikin musulmi ana iya shiga alfarmarsa a samu mafita hatta innahu qala har ya kai ga yana cewa arba'u mi'ati hasir a ce mutum ɗari hudu a matsayin wanda aka yasar aka yi watsi da shi aka yi fatali da shi shi wa salatu mi'atu dir ga kuma wato ainihin silke silke silke har guda ɗari uku mana'uni min al-ahmar mutanen nan fa kafin wannan lokacin da muke tare da kai sun bani kariya daga dukkan wani mai jan kunne wal aswad ko mai bakin kunne mana duk wani baki ko fari da ya nufo ne sun bani gudunmuwa ga ranar da zan musu rana ta zo su shiga alfarmata a yi musu wato sassauci ta hasuduhun fi gadatin wahida amma kuma ka zo kai musu karkab ka wato sassabe su alhisad shine wato zaftare abu ranar girbi ka girbe su fi gadatin wahida a wato waye gari guda rana ɗaya kawai kai masu wannan to da manzo ya ga ya matsa fawahabahum lahu ala an yakhruju min almadina sai ya ce to ga dama tunda ka matsa me ko yadda muka yi masu wannan daurin sai dai a haka za su mutu to tunda ka matsa za su fita daga madina ba magana mu zauna tare da su saboda ba za mu zauna da wanda ba mu da aminci da shi ba wala yujawiruhu fiha cewar ba za su maƙotaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina ba wannan abin da ya faru da Abdullahi bin Salul bin Ubayy bin Salul sau da haka shi matsayarsa kenan game da Yahudawa duk da yana cikin tafiyar musulmi amma fa munafiki ne Wakana kana Ubadatu bin Samit shi kuma ɗaya sahabin ubadatu ɗan samit radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi halifan lahu shi ma akwai yarjejeniyar taimakon juna tsakaninsa da su fil jahiliyyati tun kafin zuwan musulunci fa a'lana bara'atuhu minhum sai ya fito fili ce ya manzon Allah fa ba ni ba yahudawa daga yau wa qala ya rasulullahi ya manzon Allah inna li mawaliya min yahud ina da wanda muka yarjejeniyar taimakon juna a cikin yahudawa a matsayin ne majibincinsu ne su majibincina ne kasirun adadun yawan nasu ya isa wa inni abra'u ila Allah ina sanar da kai ina sanar da Allah cewar ba ni ba su wa rasulihi ina sanar da manzo cewar ba ni ba su min walayati yahudin ba ni ba jibintar wani ba yahudi ko waye shi mun yi hannun riga daga yau wa ta wallallaha wa rasula Allah da manzo ko su nake jibinta yawwa gangariya ba giredi ke na ke min durusi hadhihi al wasu daga cikin darussan wannan yaƙi. Yaƙi ne na cikin gida ya fi Ga gashi ba a kaura a ce an yi ware an yi waye ba amma me baka da kwanciyar hankali baka da saka ka kwanta kana tunanin a daren maka baka kwanta ba ma baka da nutsuwa farkun azimun wannan yaƙi ya ba mu wani bambanci mai girma bainal ne tsakanin matsaya biyu da aka samu mawqifi abdullahi bin ubayy bin salul matsayar da abdullahi ɗan ubayy ɗan salul ya tsaya ra'asul na jagoran munafikai mun ga bambanci na matsayar da ya tsaya akai wa mawqifi ibadat ibn samit da matsayar da kuma sahabin annabi ubadat dan samit ya tsaya akai radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi innahu al-farqu bayna al-iman wan nifaq wannan wato bambancin mai girma bambanci ne na imani da munafurci haka ake gane inda mumini ike da wanda yake munafiki idan magana ta zo ta aisak kaga ina kwana-kwana to yi taka tsantsan da shi eh, akwai ta ciki na ciki Wafi eh, wa fi mithli hadhihi a irin wannan matsaya yumayyizu Allahu al-khabitha min Allah yake tantance mugu daga wanda yake nagari wa yuzhiru dinahu ta irin wannan matsa da ake samu Allah yake bayyanar da addininsa wa yansuru awliya ya kuma taimaki wato majibintan al'amuran addininsa wa yukhzi a'da'ahu ya kuma wato tozarta makiyan addininsa wa man yatawalla Allah Allah yake cewa duk wanda yake jibinta al'amarin addinin Allah wa rasulahu yake taimakawa manzansa yake ƙaunatarsa wallazi na amanu kuma yake ƙaunatar mumina ya jibince su fa inna hizballahi humul ghalibun ku sani cewar haƙiƙa rundunar Allah su ne masu yin rinjaye darasi na biyu zahara fi hadhihi alghazwati aidan fiqhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam siyasi har wa yau a dai wannan yaki fiqhun annabi ta ɓangaren jagoranci ya fito fili fi ta'amulihi ma ibn salul a mu'amalar da e abdullahi dan salul id labba talabahu domin ya amsa masa abin da inema. ma bai ki ba alla hadha al-mawqif yayi haka dan mai yuwa wannan matsayar da shi ko manzo ya tsaya akai ta amsa masa yagsilu qalbahu hakan ya wanke masa zuciyarsa daga munafurci a samo shi a ciyo shi wa yuzilul ghishawata anhu dan haka yin tafiyar masa da wato rufin da ke cikin zuciyarsa ya hidayatuhu a dace shiryarsa ta cika maimakon da iya baki ne ya zama har zuciya karɓa addinin musulunci qala lahu humlak sai annabi ya ce to ga sunan gare ka na basu sakamakon abin da ka nema amma su bar madina ba zama tare da su ولعل الذين يسيرون وراء زعامة ابن أبي kuma saboda mai yuwa waɗanda suke mara baya ‘yan araka ‘yan abiyarima mushakiɗa da ke bin bayan shi jagorancin Ubayy bin Salul Abdullahi bin Ubayy bin Salul to wanda suke bin bayansu suke biye masa mai yiwuwa yasluhuna su ma su gyaru bisa lahihi sakamakon wato gyaruwarsa fayyata masa kusaf sai a waye gari sahun musulmi ya haɗe wayaltahim ya zama ya ɗinke babu wata kafa fala ya ta'atharu min kaidi a ada'il islam sai zama duk wani makirci da makiyan musulunci za su musulunci ba zai koge zau ba wannan sai nuna mana yadda ake mu'amala da munafiki ko wanda ka fuskanci ruwa biyu ne eh ya ke tsaya fuska guda baina baina yake ka kasa gane daidansa da baibai dinsa to ga yadda ake mu'amala da shi ba a kore shi ba kuma an ba da salon da wanda in ya sake wani abu mai kama da haka za ce kaiwa na kaifa kana da matsala kowa kuma zai gane matsalarsa to da haka ake rakawa har kowa ya fahimci da aka sa gaba abubuwa su zo fito fili na uku yace wa zahara kadalika hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam har wa yau kwaɗayi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana akan me ala tafadi huduthi fitnatin wajen ganin ya kawo ƙarshen faruwar wata fitinar fi majtama'il mu'minina a wato societin muminai dan aka samu baraka tsakanin abdullahi bin ubayy bin salul da sauran al'ummar musulmi abdullahi bin ubayy bin salul ijadin ga da wasu ayari manzo yana da wasu to an samu baraka to kwaɗayin manzo ya kawo ƙarshen faruwar irin wannan sai ya bewa abdullahi bin ubayy bin salul kaga sai ka fahimci fikihun jagoranci cewar ba komai bane ake fitowa a yi balo-balo a yi gaba gaɗi. a akwai wani abin da yake ta ruwan sanyi ta laluma ake wato maganinsa yi an fahimta shi ne salon da manzo ya ba'ana wannan za'a? da ah, tunda munafukai ne ko a yi ta ta ƙare mu ko sai a zana magana cewa to kai yan cikin nasa mafi babarin su ba kai kasan munafukai ne amma wanda suke abokan faɗan ku gaba ɗaya ba sa warewa an fahimta ko so da to fadan cikin gida salon da ake bi murkushe shi ba shi ne salon da ake bi a fadan wajen gida ba li'anna ba'd al-ansari kanu hadithi ahdin bil islam domin wasu daga cikin mutanen madina sababbin musulunta ne ina ganin an taba dan madina an kima biya wa yan madina caji to fa mu abun fa bambanci ake nuna mana ya za ku zo garinmu kuma ku zo ku fi mu kaza ko sai shi ɗaya samu ɓulla to sai manzo ya toshe wannan kafar wa yakhsha an yu'athira fihim ra'sul munafiqina Abdullah ibn Ubay manzo ya ji tsoron kada shi jagora na su munafikai abdullahi dan Ubay dan Salul ya zama yayi tasiri ya haifar da matsala ga waɗanda suke sababbin musulunta da ke Madina lisum'atihi al-kabira fihim saboda sa da ake yi a cikin su ina da wato anin matsayi a cikin su suna jin wani abu ne shi da munafiki ya san yadda yake da harkar surutu da kullace kullace da abubuwa to wannan kullakullan sai sa ya zama ba yadda aka iya ya zama wani babba ولذلك sadaka sallallahu alaihi عليه وسلم معه أسلوب shi ya yasa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mu'amala da shi ta salon wa abokin zama Shi shine mudara ka nuna kamar tare aiki ai ba wata matsala ka isa ka ci ai maka wasabr alaihi da kuma yin haƙuri a kansa wa ala ati. da haƙuri akan munana wadda Ta ta lil fitna don gujewa don nisantar faruwar fitinar da ta fi wannan matsalar girma wa izharan li haqiqatir rajuli kuma manzo yayi haka dan ya bayyanar wa da sauran al'ummar musulmi su san waye Abdullahi bin Ubay bin Salul min khilali tasarrufatihi ta salon yadda yake kaiwa da kawowansa a cikin al'ummar musulmi da yadda yake abubuwansa wa muwafiqihi inda man yajhaluha ko wa mawaqifihi da matsayar da yake tsayawa inda man yajhaluha ga wanda ya jahilci mai matsayarsa wanda bai san munafiki ne daga yadda iga ina abubuwa manzo ina kokarin kakkabewa har za a gano cewa kai wannan mutumin ya cika matsala ka fa a lokaci kaza kaza ya faru a lokaci kaza kaza ya faru ma ko manzo da ma kade shi ko idan kowa ya fahimci haka to ko ba a taɓa shi ba zaman cikin kuma a yadda zai zama ba wanda zai biya masa ya ishe shi matsala bai samu wanda zai goyi sa bai samu masu raka shi ba to saboda irin wannan salon manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa haka wa min thamma sai zamanto bayan haka ya firru nasu min hauli a waye gari mutane suna guduwa daga shi suna barin su sun san matsala yana da matsala wala ya ta'atafu na ma'a sai zama ba sa maganar wai su rikazin tausayinsa ko wani rangwanta masa so sun fahimci cewar ba mai bukatar a yi masa rangwamen bane wa kad haqqaqa hadha al-uslub wannan saloko da manzo ibi ya tabbata ya samar da najahan cin nasara bahiran wacce take mabayyaniya mai girman gaske an kai ga cimma wato anin fahimtar waye abdullahi bin ubay bin salul faqad zaharat haqiqatu bin salul zahirin yadda dan salul yake ya fito fili li jami'in nasi ga dukkan sahabbai hatta aqraban nasu aqraban nasi ilaihi har wanda yafi kowa kusanci da shi ya fahimci ina da matsala waye wanda ya fi kowa kusanci da shi kuma da ya gano cewa yana da matsala wa minhum waladuhu daga cikin wanda suka gane haka akwai dan da ya haifa abdullahi dan abdullahi dan ubay bin salul eh, da shi da baban sunan iri ɗaya ne sai ka tantance in kana magana kan abdullahi bin abdullahi bin salul daban da kuma abdullahi bin salul an gane ko kada wata ran an faɗi abdullahi bin abdullahi bin salul ka ce inan nan gari an gane ko sai ka tantance sai ka faɗa kuskure fakanu ba'daha sai zama bayan faruwar wannan yaƙi sahabbai sun kasance idan ta kallama idan abdullahi bin ubayy bin salul yi magana askatu sai ce malami mana shi haka ka mana matsala inda mun san da ka sa gaba kaga wannan yayi tasiri yayi amfani an gama da matsalarsa me kuwa ce dama akwai adawa tsakaninsu da manzo dama ba shiri da shi da ba sa ga miciji ko sai abin ya zama matsalar cikin gida to shi kenan tunda matsalar nan kun fahimci shi manzo so yake ba ku kariya da yanci shi dai ba matarsa aka yi tsirara ba ko ba dan uwansa aka kashe ba ko kuma ma yake kokarin sai ya kwato muku yancin sai ya yi maganin wannan sai dan cikinku wanda kuke tare da shi ba za a yi haka ba sai ku gane matsalar da kanku an fahimta ko to haka ake so kun kana shugaba kamar mai karatun tanus dan cikin gida da ya fara bada matsala yadda zu kowa zai gane yana da matsala ina gane sai a ah, dakata dakata malam bar mu gama wannan ma sai ku maganin sa da kanku to da ka sai zama kamar an dabaibaye shi an daure a cikin ku wannan kada ya ishe shi matsala bai samu goyon baya ba ko bai iya cutar da ku ba to wannan abin ya fito fili kowa ya fahimci haka zaka da ya fara magana sai su ce ishuru wata baya komin kalami yanzu na sai ga wato duk sun takura sun kuntaka da sauraron maganarsa ba ma sa so ya karasa ce ya isa haka ba sai ka karasa an sai da zancen zashi bal aradu qatlahu kai ta kai ma sun yi nufin kawai su kashe shi laula ta dakhulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba dan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shiga cikin zancen ba bi man'ihim min zalika saboda hana su da ka a kashe shi sai kuma yanzu ya dawo ba yadda ya iya sai ya raka manzo saboda shi ne sinadarin ka a kashe shi ko ba haka ba in ya da matsala shi kenan to kuka kwa iya kaddaman masa kaga an samu makamansa cikin sauki yawa to haka ake wa munafiki haka ake wa mai ruwa biyu mai fuska biyu magulmaci cikin al'umma sai ka bi irin wani salon ya fi zafi ya fi ciwo ina nan tare da kama kuma ka da bai shi ba da iya as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya ma hiya qaba'ilul yahudi fil madina waɗanne ƙabilu ne fitattun ƙabilu da ake da su a garin madina akwai banu ƙainuka banu nadir da banu ƙuraiba ma sababu gazuwatu bani ƙainuka me ya jawo yaƙin nan na banu yawa saboda ta wata musulma da suka yi sun saba alkawarin da aka yi da su eh, sun yi ha'inci ma za jara lahun min الله صلى الله عليه lamma لما me ya gudana tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallama yayin da suka ha'ince shi ya sa an sa musu takunkumi an ɗaɗɗaure su kurin da suka yi bai amfani ba ko a ah, ja shi su zai san su mutane ne ta gashi an ɗaure su kuma an samu takunkumi na 'yan kwanaki sun raina kansu Malfar ما الفرق بين موقف ابن bai بن سلول وبين موقف عبادة بن sami mai bambancin da ke tsakanin matsayar da Abdullahi ɗan Ubay ɗan Salul eh, da irin matsayar da da ɗan sami Samit a kai. Eh, bambanci na tsakanin imani da munafirci matsayar abdullahi dan ubay dan salul na munafirci matsayar kuma ubadatu bin samit matsayar imani ce eh. so da ka aiki shi ke nuna inda mutum ya sa gaba daga abin da mutum yake aikata za ka san ina wane ya dosa mai hankali na fahimta haka haka eh. daga aikin kowanne aka san kowa inda ya sa gaba to da ce gane waye abokin tafiya waye kuma abu a hankali eh, a fita daga matsalarsa ko eh. hal ga farkon baina yahudil yahudil amsi wa yahudil yau ko akwai bambanci tsakanin yahudawan da da na yanzu alƙawari nawa suka yi da falastinu zai kirgu alƙawari nawa suka yi su yahudawa da falastinu suna karyawa a tsagaita wuta ko sai su je su durfafi makaranta ko wani masallaci su ta daban da ɗan ciki da masallacin gaba ɗaya su gama da banu da wato falastina sun ninka su ninkin ba ninkin ko aka ce kama ba yahude guda ɗaya to dandazon da za a samu ba samu wanda za su kama ba sun fi wanda suka kama yau amma yanzu falastina su ne tsirawa sura ka bai hude bai hude eh, sune dama jigajigai cibiyar arnanci kenan kana ji to haka kuma wanda ya dauki ɗabi'a wanda yake tare da kai haka za karkadin karkadin da bai hude za ka yi mu'amala tunda yanzu yahudanci ba magana yare ba ce ko wajen sun jini a'a ɗabi'un da halayya ce da aƙidin wanda ka gana da aƙidin bai hude to mu'amalance shi daidai da yadda annabi ya mu'amala da yahuda sai ka kubuta daga sharrinsu amma yanzu ana magana ai an samu wayewa yanzu ba da bane sai kai kai baro wallahi zai kai kai baro gazwatu uhud yakin uhud tasmiyatuha sunan da aka rada mata wa waqtuha da bayanin lokacin da aka yi ta wa sababuha da abin da ya jawo yaƙi uhud jabalun min jibalil madina kalmar uhud wani dutse ne daga cikin duwatsun da ke garin madina sumiya bi zalika an kira wannan yaƙin da cewar yaƙin uhud ko kuma an kira shi dutsen da cewa uhud lita litawahhudihi saboda shi kaɗai ne irin wannan dutsen a madina sai aka ce masa uhud kamar za a ce ahad ko to daga wato an daya dayan dutse kenan in ka so hausantar da shi min bainil jibali akan sauran wato duwatsu ya zama shi daya daya daban da su wafi fi sahihaini hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya yarda da shi annan النبي sallallahu alaihi wa sallama قال yace hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace an uhud game da shi wannan dutse na uhudu hadha jabalun yuhibbuna wannan dutse na uhudu kuke gani ku al'ummar musulmi na kaunar mu muna kaunar in ba da wahayi baya za ka gano haka ko dutse a garin ku ka gane yana son ku ko musulmi ko baya son sai wahayi duk astronomancinka da kuma biologicinka duk ba zai saka gano wannan ba ko ka zama biologist ka zama waye duk ba za ka iya gano sai dai wahayi yi na bana za a gano ka ce ka gano a cikin dutsen saboda ruwan da yake dauke da shi na san mutanen gurin ko wasu miyatil gazuwa bismihi an kira wannan yaƙi da sunan shi wannan dutse ne liwuqu'iha indahu saboda yakin ya faru a daidai gurin dutsen sai aka ce to yakin Uhud wa qad waqa'at fi shahr shawwal an yakin Uhud a watan shawwal watan takwas kenan cikin jerin watan kai goma ko cikin jerin watannin hijira sanata 30 min al-hijrati an-nabawiyya a shekara ta uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam. amma sababuha amma batun abin da ya jawo yakin fa inna quraishan lamma asabaha ma asabaha yawm badr quraishawa yayin da abin da ya faru da su ya faru da su a ranar badar wuya ba dadin da suka ci min khasaratin na asarar da suka wa hazima da tarwatsawar da aka yi musu da kare musu karfi qutila min sanadidiha man qutil an kashe wanda aka kashe daga cikin jimajiman cikinsu manya-manyansu wa usira man usira aka ribaci wanda aka ribata daga cikinsu zo'zi'at haibatuha wannan sai ya raki ya kankanta kwarjinin da ƙurashawa suke da shi wata raja'at makanatuha inda al'arab sai matsayin da wato ƙima da darajar da ƙurashawa suke da shi ake kallon su da shi sai i baya a gurin sauran laraba shi ka gashe ma duk ko loko ne ma ko kama irin wannan zai ce ka amma dai an ji kunya babba a hannun yaro ba da an kanu yuridu na khilafa zalika bayan su kuma ƙurashawa da suna buƙatar abin da yake saɓanin haka su suke a ce ba irinsu ba isu su fafawa da sun zama kuma sufa rashin fawa fa'arada ku faru ƙurashin an yas aru likita lihin sai wato kafuren ƙurashawa su kai nufin su ɗauki fansar ya ƙasu da akai yi su wato abin farwa musulunci da musulmi. waye su tauruddu suna gan suna so su dawo da kwarjinansu fash ta ma sai manya-manyan su jigajigan cikin su suka haɗu ragowar wanda suka rage bayan wanda aka karar. bi tadbirin min abdullahi bin abi rabi'a eh, bin ubay bin abi rabi'a da wato ainihin tsari da shiri na abdullahi dan abi rabi'a wa ikrima bin abi jahal da ikrima dan abi jahal wa safwan bin umayya da safwan dan umayya wa gairuhum da wasu waɗannan mimman usiba aba'uhum cikin waɗanda aka wato kashe iyayensu wa ikhwanahum aka kashe kuma wato ƴan uwansu wa abna'ahum wasu kuma aka kashe ƴaƴayensu ma badrin a ranar yakin badar fa kallamu aba sufyan sai suka je suka samu shugaban wato anin quraishawa na wannan lokaci abu sufyan suka zanta da shi wa man kanat lahu fi tilkal ir tijaratun da wanda wato anin a wannan ayari da suka tafi kasuwanci na ƙuraishawa shi ma ina da nasa kasan a cikin wato wannan kasuwanci sai suka sassame su faƙalu suka ce ya ma'ashar ƙuraish ku jama'a ƙuraishawa inna muhammadan ƙadda muna sanar da ku ku sani abu ne da kowa isan haka ya faru haƙiƙa muhammad ya fai tawari ƙadda ya ware daga cikinmu wata rakaku ya tafi ya bakku yanzu fa ba dan nan bane ya zama ɗayan da ya tafi mu ne ‘yan nan wa qatala khiyarakum ya wato kakkashe waɗanda suke mafifitan cikinku a'inuna bi hadhal mal mu abin muke nema daga gare ku ku taimake mu daga wannan kuɗin da aka yi wa fatauci da shi wannan wato ayari na ƙuraishawa da ya tafi tauci sa'an ba suka so harasa ba same shi ba aka kaura yaƙi to abin duk da ya samu na riba na kasuwanci ku taimaka mana da shi ala harbihi mu koma mai yaƙe shi da shi la'alla na nudriku min husa'ara mai yiwa mu ɗauko fansa na abin da aka yi mana fafa'alu sai suka ce ai abin ne ma ya samu mu ma dama ba daɗin abin da ya mana muka ji ba ya sa ne mana gani gani faja'aluha fi fi uddatihim sai suka sanya wannan wato dukiya ta fatauci a cikin wani shiri nasu tanadin su lil ma'araka domin yin yaki jama'u laha min al muqatilin aka je aka yo gangamin mayaka suka tattara mayaka min quraishin daga su quraishawan wa hulafa'iha da masu abokan alkawarin kai dauki idan wani abu ya faru duk wanda yake da wani abokin idan an taba ni zaka kawo min dauki to duk aka ja ka sanar da su ga ranar ku ta sai da aka tara mayaka salafatu alafi muqatil mayaki ɗaiɗai mayaki dubu uku wa kharaja alqadatu bi nisa'ihim wanda ake jin sune mafiya kowa cikin jagororin mayakan sai suka fito da matayensu ce da matan mu za mu tafi li'alla tuhaddithuhum anfusuhum bil firar wai dan ma ka zuciya su tare musu cewar ya gudu in ya gudu to gurin wa zashi ya baro ga matar ta ta taho da ita ayin ya gudu da ya koma gurin sa ne a ji a ci gaba da rayuwa to ga tanan anan filin yaki ta ce ta ce mijinta ya gudu ya ji tsoro to sai dai komai zai faru ya faru an gane ko فخرج معهم من النساء nisa'i khamsa asharata da haka cikin jagoran aka waru wato matan jagorori mutum goma sha biyar aka fita da waɗannan mata wa kana ma'ahum mi'ata faras a tare da su akwai wato dawakai har guda ɗari biyu wa a alafi ba'ir da kuma wato ainihin raƙumi har wato guda dubu uku wa saba'atu wa saba'u mi'ati dir silke kuma rigar wato ainihin sarka ta yaƙi har guda ɗari bakwai wa an zalallahu eh eh awai gashi nan dai inda tsoron kada a sare ka keto ga makari nan duk shi ne suna ga dai komai sun yi wa an zalallahu azza wa jalla sai Allah mai girma da buwa ya saukar da aya game da su qaulahu isaukar da fadin sa cewa illal ladina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu li yasuddu an sabilillah domin su kare bayi daga bin tafarkin Allah dan su kawo ƙarshen addinin Allah fasa yunfiquna ha da sannan za su ta ciyar da kudaden su za su ta kashe su dan wato su fada da musulunci su kawar da shi mata takunu alaihim hasara sannan a ƙarshe duke za ta zama asara a tare da su sun kashe a banza a wofi thumma yughlabun kuma a zo a yi nasara a kansu a rinjaye su na kafaru waɗanda suka kafarta su sani ila jahannama yuhsharun zuwa wutar jahannama za a tashe su liyamiza Allahul khabitha Allah yana barin haka ta'afku ne don ya bambance miyagu ko mugu mina daga tsatsarka Allah yana yin haka ne don ya ware kuɗin da aka same su ta banza aka kashe su a aikin banza daga kuɗin da aka same shi ta halaliya ta yaddar Allah kuma aka kashe shi ta yaddar Allah sau da ai musulmi su ma suna kashe kuɗin su sai irin nasu makaman ko su sai da wakan su sai wato ainihin abin da za su saya a matsayin wato guzurin tafiya yaƙi kamar yadda su ma suke yi to waɗancan da suke ciyar da nasu maƙudai amma su zama asara amma musulmai su ciyar da nasu ‘yan kaɗan kuma ya zama rinjaye da nasara to Allah ya haka ne dan a gane inda kuɗi na banza yake da kuma bambancin kuɗi na halaliya da aka kashe ta hanyar Allah shine abin da yake faruwa yanzu ka ƙarasa ta kaf iya kai da yawa kai shekara guda mai kyau tafi da gidansa ya gagara sai an siyar saboda ba ta hanya mai kyau aka samu kuɗin ba amma ka duba wanda yake abin da yake shigo masa da ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya suka taru suka zama wani abu gidansa yana nan shekara talatin hamsin ba abin da ya ɗaga ma hankali ba da ce a sai da gidan amma kai ga sunan layi guda duk naka ne hausin eh, din wani an waye gari kuma yanzu motar da zaka shiga masu yana lalaban ɗabin da zan zama mai me yasa saboda ba ta hanya mai kyau kudin ya shigo ba kuma sanda kake kashewar ba kake kashe su kamar banza ba ta hanya mai kyau ba to Allah yana yin haka dan a tantance wanda sai zama darasi karatu kada ka tashi hankalinka da duke da take ba mai tsarki ba kada kashe ka ba ta hanya mai tsarki ba za ta dawo da nasara ba asara za ta zama Allah ya ce wa ya ja'alul khabitha ba'dahu ala ba'd sai Allah wato ya dauki mummunan kuɗi da mummunan bawon da yake tafiyar da wannan mummunan kuɗin ta mummunar hanya ba'dahu ala ba'd ya dora wasu akan wasu hautsina da dukiyar ta banza da watsatsan bawon sai ya hada su fayarkumuhu jami'a tattara su baki da fayaj'aluhu fi jahannam da kudin da mai kudin duk ai wuta da su ulaika humul khasirun wadannan sune tsantsar asarar ba amfanin kudi babu na gangaji ransu bai musu rana ba duke su bata musu amfani Allah kiyaye innaha sunnatullahi ta'ala wannan tsari ne na ubangiji madaukaki haka yake yi fi khalqihi a cikin halittarsa zahiratan jaliya a fili take karara fa kam yabdulu a ada'ullahi fi saddi an sabili sau nawa nawa makiya Allah suke wato ciyar da dokiyarsu don wato kare addinin Allah da murƙushe shi wa muharabati dinihi don yaƙar addinin Allah wa auliya'ihi da masu ƙaunar addinin Allah thumma la yalbithuna an yanqaliba alaihim duhu. sannan ba za a ɗauki wani lokaci ba sai ka tarar wannan makircin da suka ya juye musu wa ya hiƙa bihim izama ya kewaye su me makuruhun ha'inci da yaudarar da suka yi ta zo ta faɗa musu guda nawa yi Allah ma haka ya ce wala ya hiƙul sai yi illa bi ahli mummunan tanadi ramin mugunta ba da kowa yake wato ainihin haɗewa ba face wanda ya gina shi فليت المسلمين يعودون هذه الحقيقة فليت المسلمين مسلمين يعون هذه الحقيقة إلى ما دي مسلمي زاس كلا دوانا تبس وتزيدهم تمسكا بدينهم حكا يقارى مسرقوا دا الدين سوء وثقة بربهم da amincewar Ubangijinsu hakan ya sa su aminta cewar in ka tsaya akan hanyar da Allah ya ce ka tafiyar da abin da ya baka ta hanyar da ya ce ana ake samun albarka da nasara ina ma musulmi za su kiyaye wannan to wato anin sun rike addinin su riko mai kyau sun aminta da ubangijinsu subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wa nasrihi sun aminta da sa wa wa'adihi da alƙawar eh, wa nasri da taimakonsa wa wa'adihi da sa allazi la yatakhallaq wanda sam sam baya saba shi nan ya kamata mu tsaya laifin daɗi karewa ba dan mun gama ba eh saboda haka to wannan Allah dai saka mana da alkhairi kuma Allah ya bashi lafiya yanzu haka baya ƙasar na ya tafi neman lafiya Eh, saboda baya jin daɗi kwanakin baya ma wato tashi tsaye sai da ya mawuya muna fatan Allah ya kare shi da lafiya Allah ya sa albarka cikin rayuwarsa bawan Allah ne ɗan baiwa gwarzo iya sani na da shi duk inda ka same shi a kokarin taimakon addinin Allah yake kaga yana kuka hawaye to yayi karatu jama'a basu damu da abin da yake haka yake mana a majalisi za a zo kowatar sai zana ta hawa yana ku ce wannan abin mun yi da ku a guri kaza mun yi sau kaza mun yi kaza mun yi kaza ya za a yi mana haka kuka baka gane abin da ya faɗa wani addinin Allah man baka san shi ba sai ka ganin sa kawai haka a bagas ana ganin har ma wani sai ka a wai wani jin kai ne da shi saboda ba a san shi ba so mutane kawai shi kenan dai kun taba mu'amala shi ina ganin ka duk abin da kake ka bari ku zo ku hira ta minti talatin arba'in shi ne ka san da shi a yanzu ba da bace in da san da yana almajirci yanzu ya zama malam mabukatansa sun yawa kuma in bai tashi tsaye yayi wato gudunmu da zai ba waɗanda suke haro shi ba sai a ji kunya to haka yake to da haka sai mun zama masu basiran kana da mu'amala da mutum da can sanda aka wasan kasa to lokacin a lokacin wasan kasa ne amma yanzu fa yi wasan kasan ma ko to da haka ya sauya eh Allah ba shi lafiya Allah da mana da shi lafiya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd wanda yake cewa malam ayi addu'a Allah ya tsare 'ya'yan musulmi fyaɗe yayi yawa Allah ya kare mu babu ko shakka wannan ina daga cikin abin jimami da takaici cikin al'ummar musulmi a waye gari inda musulunci yake da ƙarfi ake ganin shine cibiyarsa in na ce a afirka baki daya ban yi kuskure ba kano a afirka baki daya nan ne cibiyar musulunci to amma nan ake samun irin wannan abubuwa suke faruwa harkar fyaɗe harkar luwaɗi da abubuwa da suka kama da to wannan da duk ina magana akan abin da muke karatu cewar komawa wa addinin da kyautata niyyarmu da ayyukanmu su ne mafita haƙƙi da akan musulmi bai wa ɗansa tarbiyyar da ta kamata tun daga haihuwa har balaga inda ya kai munzalin da shari'a ta hau kansa kai abin da za ka iya yi to ka sauke nauyi amma sau tari akwai ƙarancin wani mutum in ya fita neman abincinsa shi da dawowa gidansa sai dare ƴaƴansa sun yi sallah a sahar sun yi la'asar sun yi magariba sun yi isha'i ba su ba ba abin da ya damu ya zuwa makarantar su mai tabbaci i taimaka ma isai littafin da ake a makarantar ya kisiya kudin makaranta ya takarar gadi da shi in sun tare ya cire kawata makaranta su ma can sun tare ya kawata makaranta su ma karatun da haram za su yi shi ah, a haƙi ne akan kai ka ki biya ko shi to shi ga nan ka dauke ka ta makarantar sai kudin ya halatta a gurinka wanda baka biya ba ina nan haƙƙi ne a kanka to da haka ka tara karatun makaranta goma sha biyar kafin su gaba firamare da sakandare to ba zai ba ga daidai sai mun gyara ka ji cewar haƙƙi ne a kanka ka sauke nauyi ne to wannan shine zai ceto mu Dan ka cewar e ka ba gudunma kuma karka kaf kaf kaf kaf amma a saki yaya bayan suna ganin abubuwa da basu kamata ba kuma kai baka sa ido akan su, ko baka yi abin da zai tsare su ba sannan su ma waɗanda suke bannar tun tana karama ana kallo wadan ba naka a ciki, cikin bannatattun sai ka kau da kai to kuma kana nan idan suka yi ƙarfi har gidanka za su zo. to sai mun ɗauki wannan salon kawo ƙarshen barna a tsakankanin da kuma tabbatuwa akan gyara dai dole akan gyara Allah ya mu dace wannan kuma yake cewa shi dalibi ne watarin sai ya ji malamansa suna tsaye gunguma a game da wato shugabansu principal su. to kuma ya ga cewar haka bai halatta to waya zai shin gurin principal zai je ci yana tsoguminsa ko ko a su malaman zai so a matsayinsu na malamai shi na almajirinsu ce malam abin da kuke ba daidai ba ne ba wanne ne zai a ciki an gane ko e haƙƙi a kansa shi malami kan gane horon da ike yi da tarbiyyar da ike yi waye ɗalibinsa na haƙiƙa waye ɗan jabin ɗalibinsa Allah yakan ceto malami da ɗalibi kamar da yake ceto ɗalibi da malami saboda haka albarkar karatun da kake yi da kuma ƙimar da yake da ita yana sa ka hanya ina wayar da kai to in ya fada wa kuskure taimaka masa sai ka ja ɗaya daga cikin wanda ka ga wato a cikin malaman ya ɗan fi wato zama Shi ne kamar na kusa da principal man ta kama wanda in ba principal shi za a yi wa ko makamancin haka sai ka same shi kamar za ka yi tambaya malam ina da bukatar tambaya sai ya zo sai ka ci ala gafata malam gaskiya abinda na ji ne ya tsaya min ari. kunga ku kuke gaya mana ba kyau kasa ba daidai ba ne kasa kuma ma na ji kuna da shugabanku me zai sa ba za ku ba shi shawara ku zauna mitin da shi ku nuna masa wannan sanan da ya ɗauka ba daidai ba ne sai ya zauna da ku bisa amana bisa yarda da jin ci gabansa kuke su ba kwa san matsalarsa amma ya zama kuke fitar da matsalar har mu ma mu gane to kuma idan mu ma ɗalibai muka je muna gulma ku ya kenan mun koya daga wajen ku ta wannan salon sai malamu ya zama wato kamar masu riki a gurin wannan ɗaliban sai kuma ga suna haba-haba da shi kuma in ya kira su aka zo aka cimma nasara sai ka ga an samu abin to haka ya fi dacewa in kuma ba haka ba in zai yiwu ya iya zuwa ya samu firinsifal shi Allah gafarta malam a matsayinka na jagoran makarantar nan duka ni alamu nake ga wasu malaman kamar ba sa jin daɗin tafiya tare da ka ba wurin ne ya zo ya gaya ba amma dai ni daga abin da kuke gaya mana na karatu da kuma mutum ya zama mai basira da gane abubuwan da suke faruwa da kullum su nake kamar da matsala a wasu abu dara na ji kuna mutum ma an ɗaga murya sai dan fake da wani abu kamar ba kai ne shugaba ba kuma kaza kaza shi me zai hana ka sake salo tunda duk a matsayin ku na manya kamatuwa a ce kun ɗauki salon da za a ce an daidaita ba a samu tafarraka ba ko wani sai ya biyo ta irin wannan ko ya haɗa biyan wa wancan malamin kuma yau farin su da an zo ko sai su ga sun hada tsakiya lafiya lau cikin sauki to sai zaman to yayi albarka ɗalibi mai albarka ke to haka ya fi dacewa in ko ba zai iya haka ba a gaba da gaba ya rubuce bayanansa filla filla tunda akwai akwatin korafi sai ya shan mata irin zuwan wurin nan kafin kowa ya zo sai ya jefa ta ciki in an ɗauka akwatin ganin koke-koke a gani nasiharsa ga malamai da kuma firinsifal sai ga saƙo ya isa sai kuma sauran suna cewa to ko ai mun ji kunya ma kun ga dan cikin mu dan dan dan dan cikin mu wani gashi duk da dai ba suna kuma rubutun mai gara ma sai je a tafa dan ka a ci a gano rubutun waye an gane ko sai ga ya cimma nasara da izinin Allah to wannan shine abin da ya kamata a ce a yi Allah ya sa mu dace wannan kuma yake cewa dan Allah malam tambaya ta anan ita ce da dai shi ya ce shi ne. shin wanda ya tashi yana da janaba zai iya zuwa wajen jana'iza eh zai iya zuwa ijajanta ya Allah ya ji karrai amma ba shi a cikin sallah tunda yana janaba ya dawo ya wanka tunda ya jajanta in ma rake ce aka raka da shi ba laifi amma dai ba zai shiga cikin wanda za a yi sallah ba tunda yana janaba sai ya wanka yawa malam ba zai iya taimama ba to ai sallar dama ba wajibi ce ta aini ba fardu kifaya ce wasu suka sun dauke wasu shi sa nace ko da farilla sallah ce zan ce haka yawa kamar yaya in aka ce shine limamin da zai sallar yace to da Allah 'yan mutuna a ana rangwami a ba ni buta kamar mai alwala yin shugaban ɗaki ko yayi wankansa ya fito ya da garuwa yana ɗaga a to kuma nan larura ce ai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to shine sai ya ce mama eh. yake cewa nayi niyyar yin aikin lada sai riya ta nemi shiga wannan aikin bayan ya yi aikin sai ya ce wa zuciyarsa me yasa kike yin haka ne wai wannan aikin ya tabbata a riya ko ranar aikinsa ya sha a aikinsa ya sha insha Allah ta eh, inda ai bai goyi bayan ta ba shi da ya biya mata ne sai ya ce to ta kai shi ta baro inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbuk to tunda Allah ya sa shi yana dan ja da ita ka gare da sauran eh, sai da dagewa wannan kuma yake cewa shi wannan hadisi yake so a ga masa ma'anarsa da annabi yake cewa yukhrajul awatiq wa zatul quduri wal huyyat liyashhadu al khaira wa da'watul mu'minin wa ya'tazilu al cewar a lokacin wato ainihin sallar idi manzo ya ba da dama cewar a fita da 'yan mata matasa waɗanda suke wato ainihin balagaku da wanda sun balagan har ma a gida saboda sun kai isa aure suna da wato irin keɓantaccen ɗaki nasu zawatul khuduri shine masu wannan keɓantaccen ɗaki an ce a wati kuma wanda sun kai manzalin balaga masu yin jinin al'ada wal ya fito da abin fili ce da wanda suke tsaka da ma al'ada wal yashhadun khaira sa halarci wannan wato zuwa gurin idin alkhairin da za a samu da watul mu'min da addu'ar da mu'mina za su ana amin amin wa ya'tazil al hayyad al musalla amma iya su masu jinin al'ada su cewa gurin da za a aiwatar da sallar idin su su koma gefe guda su zama kamar masu tayawa an an zo addu'a su yi amin amma ba su a sallah ka kuma su shiga cikin rukunin masallata yawwa wannan kuma yake cewa me hukuncin matar da take bin sallah a cikin gidanta kuma ya halatta mace ta bi sallar juma'a tana daga cikin gida bai halatta mace ta bi sallar juma'a tana cikin gida ba kamar yadda bai halatta ta bi wata sallah daga cikin sallolin farilla tana daga cikin gida ba saboda a tsari na addinin musulunci ana so sahun sallah ya zama a ɗinke shi sa lokacin manzo sahabban ma da mata da suke zuwa akwai sahunsu ka zama kana da alaƙa da limamin ka ba kana wata uwa duniya yana wata uwa duniya tsakaninku da shi katanga ga layi lasifika ce take kai miki to da yiwar ana cikin yi a ɗauke wuta ko injin mai ya kare ko ya samu matsala shin yanzu za ki sallame ko ko za ki ci gaba ba ki sani ba ya yi sallama ko bai sallama ba ki riga shi sallama ko ba ki riga shi sallama ba to za samu matsala kuma idan ya samu kansa ya yi kuskure a cikin sallar ba lalake an kar ki gane ba da zan iya kasancewa a raka'a ta biyu mai kwanye zauna sai ya miƙe ya shiga ta uku aka subhanallah ke baki ma san an yi ba sai wa mamu nuni ce to tunda na riga na mike kuma ku mike dan yi haka da su suka tashi in mun je karshe ayi me ayi sujada kabali ko tunda mun tsallake tahiyya ina gama karatun fatiha sanar a ta uku yace Allahu akbar karshen ta ita tasuwa za ta ta gama tahiyya ko shi kuma kabbarar da ita ta ruku'u uci da ya ce sami Allahu liman hamidu sai kuma ta to ai an bada ita haka ko to kaga ba zai ba ku akwai matsala eh, saboda haka bai halatta mace shi sa aka ce ma yin sallata a cikin gidanta ya fiye mata alkhairi ladan ya fi a ce a masallaci amma za ta yi a masallaci to ta taho a zuwa samu sahun mata su rika bi daga in kamar a ce irin nan ne ma in bai zama cewa ana iya cikin ba to kamar wancan filin a ce an ce wato mallakar masallaci ne sai a ce to mata sai sawun su a can sai a masa raga daga gaba wacce take nan tana gano me ke cikin ma masallaci santa ko ita za ta iya zama wakilan sauran matan a wajen cewar an dago an tafi liman tsayawa yi su ruku'i kaza ka to haka ake so ya zama akwai alaka dangantaka tsakanin mamu da limani ba kana wata area can wata shiya shi kuma na wani guri daban dogaran ka sai a yi sallar bak sannan wannan yake cewa shi kuma keke ne da shi ina shawo kwana sai kwaɗe wani tsoho aka yi rashin sa'a kwa tsohon na ya kwanta rashin lafiya tashin da bai yi bakin wato tun da an yi kwanaki da yawa rashin lafiya ce ta kashe shi ko ku kada keken nan ne kashe za ka yi kafara sai fata Allah baka ikon yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka